Assalamu alaikum warahmatullahi masu eh, za mu yi muku bidiyo a yadda za ku yi eh, yadda za ka yi ka daɗe kana jima'i tare da matanka ba tare da kuma ka gajiya ba akalla wannan haɗin idan ka yi shi shine zai baka daman ka yi awa biyu zuwa awa ɗaya da rabi kana jima'i ba tare da matanka ba farko abin da za a nema idan za a yi wannan haɗin shine akwai coca-cola za ka nemi coca-cola coca-cola dai wadda ka sani kafin kuma sai Netscape. so wannan Netscape shi ma za ka neme shi wanda za ka yi wannan haɗin da shi kun ga yadda yake ka ga yadda yake so za mu fara kenan abin da farko da za ka fara yi ne za ka fara buɗe coca-cola naka ka buɗe shi in ka buɗe coca-cola sai ka zuba shi kaɗan a cikin kofi daidai yadda kake so ka sha so za ka ɗaura coca cola sai kuma ka buɗe wannan nescape ɗin na nescape ne mai kyau so za buɗe shi so za ka zuba daidai yadda kake ganin yayi so idan ma bai yi ba za ka iya ƙara coca cola so in ka kara coca-cola so za ka mutsuka shi ka mutsuka shi wannan haɗin za ka yi shi ne minti talatin kafin ka je ka saduwa ga iyalinka idan ka haɗa kai wannan haɗin za ka sha shi so bayan minti talatin idan ka sha za ka je ga iyalinka insha Allah za ka gamsar da ita kuma kai ma za ka gamsu ba tare da cewa dan ƙanƙanin lokaci wai sakon talatin ko kuma minti ɗaya ka gama ka sauka ba so wannan haɗin shine wanda zai taimaka maka wurin ka daɗe kana jima'i da iyalinka ba tare da cewa kuma ka gaji ba ko ka gajiyar da ita ko kuma ɗan ƙanƙanin lokaci ka yi sai ka sauka so za ka sha wannan ne minti talatin kafin ka kai ga iyalinka to insha Allah a ranar da kai wannan haɗin za ka ba da mamaki ku danna mana subscribe domin samun sababbin bidiyoyinmu kuma ku danna ƙararrawa yanda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku kafin kuma idan mutum yana da wani bayani zai comment a karkashin wannan bidiyon domin mu amsa tambayar sa domin kuma wani ci gaba mun gode allah ya saka da alkhairi